Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin 15 ga watan Oktoban shekarar 2018 akan mitoci 40 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jimu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya sai kuma alfa rediyo na birnin kuma sun kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, Baba ya kuma makeri ne tare da Alheri Grace Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin da muke dauke da su ga kanan labarai. To Baba, kwamitin ayyukan jin kai na kasa da kasa Red Cross yana roƙon gaggawa ga ƙungiyar mayakan Najeriya Boko Haram da ta saki ma'aikatan lafiya biyu da ta yi garkuwa da su farkon shekarar nan. asusun tallafawa kananan yara na majalisar ɗinkin duniya ya ce galibin yara da suke zaune a yankunan da aka samu bulle cutar ebola a demokuraɗiyyar jamhuriyar kongo sun koma makaranta kana ƙasar saudiya ta yi watsi da barazana da shugaban amurka donald trump ya yi na ladabtar da ita dangane da ɓacewar ɗan jaridan ƙasar saudiya jamal Khashoggi. kanin labaran kenan to bayan an gama jin labarai za ku ji cewar an raba wasu yara masu karancin shekaru da kungiyar civil jtf mai yaƙi da 'yan boko haram you have a chance in your dream right now to think of education to think of health amurka mr smithon ya ce mafarkin ku ta zama gaskiya kuma a yau kuna da zaɓi game da mafarkin ku da za ku yi tunanin ilimi da kiwon lafiya hukumomi a jamhuriyar niger kuma sun fara daukar matakan dakile ayyukan masu fashi a kan iyakar kasar da nigeria ta bangaren maradi to sai dai an gargadi mazauna yankin cewa duk wanda kuka san mugu ne shine yake sanadiyar wannan aika-aika ku daina jin tsoro in kun san wani wanda ya saba gama baki da waɗannan mutanen shi ma ku mishi tono asiri za ku kuma ji cewar an wayar da manoma akan muhimmancin aiki da iri ba shuka hatsi na abinci ba domin samun yabanya sarfilu hashim gumal kuma na tafe da shirinsa na ciki da gaskiya amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu kwamitin ayyukan jin kai na ƙasa da ƙasa red cross yana roƙon gaggawa ga ƙungiyar mayakan najeriya boko haram ta saki ma'aikatan lafiya biyu da ta garkuwa da su farkon shekarar nan kwamitin na red cross ya ce yanzu ya rage ƙasa da sa'o'i 24 wa'adin da aka bayar na kashi ɗaya daga cikin ma'aikatan kiwon lafiyan ya cika an sace ma'aikatan jinya hawa Mohammed liman da alice loksha a watan maris tare da wani ma'aikacin jinya lokacin da suke aiki a garin ran inda 'yan gudun hijira suka samu mafaka wani wuri da mayakan suka kai har-hara lokutan baya harin ya jefa yankin cikin matukar bukatar ayyukan magani kungiyar is ta kashe hussaini ahmed korsha ɗaya daga cikin ma'aikatan jinya a watan satumba kwamitin na red cross ya ce yana iyaka kokari domin ganin haka ba ta faru da liman da kuma loksha ba gwamnatin najeriya ta ce tana ci gaba da kokarin ganin an saki dukkan waɗanda kungiyar ta sace da suka hada da liya sharibu ɗaliba 'yar shekaru goma sha biyar da aka sace a makarantar dabci a wani yanayi na daban cikin watan fabrairu asusun tallafawa ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ba da rahoto cewa galibin yara da suke zaune a yankunan da aka sami ɓullar cutar ebola a demokaradiyyar jamhuriyar congo sun koma makaranta inda aka koya musu ake koya musu yadda za su kare kansu daga kamuwa da cutar an buɗe makarantu a demokaradiyyar jamhuriyar congo ne watan da ya gabata asusun unicef ya ce an sami gagarumar nasara a ƙoƙarin ganin yara sun koma makaranta a yankin da aka yi fama da cutar ta ebola kakakin asusun christophe balerik ya ce sun sami kwarin gwiwa sosai ganin yara da dama sun koma makaranta. Ya ce makarantar tana samar da yanayi da ya dace. par expérience que lorsque les enfants scolarisés apprennent et savent se protéger du virus Ebola, ils contribuent Boleric ya ce yaran da suka koma makaranta suna koyon yadda za su kare kansu daga kamuwa da Ebola idan sun koma gida. ya ce wannan yana taimakawa wajen dakile yada cutar tsakanin al'umma asusun unicef ya kirga sama da makarantu 1,500 a yankunan da aka sami bullar cutar ebola daga cikinsu makarantu 365 suna inda cutar tafi barazana cibiyar ta samar da mayakan wato ma'aikatan kiwon lafiya da kuma kayayyakin tsabtace muhalli a waɗannan makarantun. Ƙasar Saudiya ta yi watsi da barazana da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na ladabtar da ita dangane da ɓacewar ɗan jaridan ƙasar Saudiya Jamal Khashoggi tare da bayyanawa jiya Lahadi cewa za ta mai da martani ta wajen ɗaukar matakan tattalin arziki masu tsanani na ƙashin kanta idan Trump ya ƙaƙabawa riyad takunkumi. Hannayen jarin ƙasar Saudiya sun faɗi da kashi bakwai cikin ɗari kafin suka farfaɗo zuwa faɗuwar kashi biyar cikin ɗari ranar da Trump ya shaidawa tashar CBS cewa za a ɗauki mataki mai tsanani idan aka tabbatar kamar yadda Turkiya ta hakikanta cewa dogarawan Saudiya suka kashe kashogi cikin ofishin jakadancin Riyadh a birnin Istanbul makonni biyu da suka shige. Ƙasar Saudiya ta ce zargin ba shi da tuce. sai dai bata nuna wata shaidar cewa kashogi ya fita daga ofishin jakadancin da rai ba bayan da ya shiga wurin domin karɓar takardun shirin aurensa kamfanin dillacin labaran ƙasar saudiya ya ambaci ta bakin wata majiyar gwamnati da aka saya tana cewa masarautar tana ƙara jaddada turjiya da duk wata barazana da ƙoƙarin nuna mata renin wayo ko ta wajen yin barazanar ƙaƙaba mata takunkumin tattalin arziki ko ta wajen matsa mata lamba ta fuskar siyasa ko kuma ci gaba da yi mata zargin da ba shi da tushe. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shugaban amurka donald trump ya yi wani bayani da ke nuni da cewa mai yiwuwa ne sakataren tsaro ya zamo babban jami'insa wanda zai bi sahun masu barin gwamnati shugaban kasar dan jam'iyyar republican ya faɗa wata hira da shirin tashar cbs 60 minutes ta yi da shi cewa babu wata alama da ta nuna cewa matis zai bar aiki sai dai ya ƙara da cewa mai yiwuwa ne zai bari ina tsammani shi kamar dan jam'iyyar democrat ne ina kina son ki idan kina son ki san gaskiya shugaban amurkan ya bayyana janar ɗin tsohon mayakin ruwa a matsayin mutumin kirki muna shiri sosai ya yiwu ya bar gwamnatin ina nufin a wani lokaci kowa yana bari kowa mutane suna barin aiki haka washington take a cikin wannan shirin da ɗaya na wato a cikin watanni 21 na mulkin shugaba trump ya kora ko kuma ya yi sanadiyar ajiye aikin manyan jami'an gwamnati da dama ko kuma yana kallo waɗanda yake so suna ajiye aiki da suka hada da jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya niki hali wadda ta bayyana a makon jiya cewa za ta ajiye aiki a ƙarshen shekarar nan labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Toma Dalla. An miƙa wasu matasa da aka raba su da ƙungiyar 'yan ma'aikata na aikin sa kai masu yaƙi da ƙungiyar Boko Haram ta Civilian GTF ga asusun tallafawa ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya domin taimakawa yaran da ma rayuwarsu a Maiduguri. Ga wakilin Haruna Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Boys and girls, This is your day. Having your dream Jakadan kasar Amurka a Najeriya Mr. Swart Samington kenan ke bayani ga wasu matasa da 'yan mata da aka raba su da matasan sa kai nan da ake kira su Billion JTF da ke aikin farauto yayin kungiyar Boko Haram a jihar Borno. Wannan kungiyar matasa sa kai da ake kira su Billion JTF ne sun da ka ne tun lokacin da yayin kungiyar Boko Haram suka dinga addaban al'umma garin Maiduguri wanda suka sa kansu da kansu wajen farauto waɗannan mahara suna bin su kuma suna dimkewa da hannu sai dai tun a wancan lokacin ba tantance shekarun waɗannan matasa ba da za su dinga wannan aiki da ake kira civilian jtf wanda daga baya bayan nan aka shiga wata yarjejeniya da asusun tallafa yara na majalisar ɗinkin duniya da ake kira unicef da kuma gwamnatin jihar borno inda aka keɓe yaran da suka yi kasa da shekaru goma sha takwas aka kuma sallame su daga cikin waɗannan ƙungiyar matasa da ake kira civilian jtf the point of today is that you have a chance in your dream right now to think of education to think of health. Karin Amurka Mr. Smith ya ce mafarkinku ta zama gaskiya kuma a yau kuna da zaɓi game da mafarkinku da za ku yi tunanin ilimi da kiwon lafiya da ma yadda rayuwanku za ta kasance ku sani cewa duk duniya suna tare da ku kamar yadda muke tare da ku a nan shi ma dai barista abdullahi hussaini isge na ma'aikatar shari'a da ke jihar borno ya ce a cikin wannan tafiyar a rasa 'yan sibilan jeci 809 sannan kuma yanzu hakan sun keɓe matasa 'yan kasar shekaru 18,833 833 da ƙananan hukumomin jere da maiduguri sannan kuma wasu guda 3,701 suka mika wa asusun tallafa kananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ita ma wakiliyar asusun tallafa yaran majalisar ɗinkin duniya da ke najeriya wato palina a ta ce yanzu hakan sun karbi waɗannan matasa kuma su tabbatar cewa wannan yara sun koma sun ci gaba da karatun su. As of today, to a total of 1,469 children associated with CJTF having been identified within the city of Maiduguri. Ta ce yanzu hakan akwai yara 1,469 waɗanda suke tare da civilian JTF ɗin da kuma aka tantance a garin Maiduguri, amma a yau an tantance 833 da suke ma'amala da 'yan civilian JTF din kai tsaye. na haka asusun mutum UNICEF za ta tallafa waɗannan yara da ma wasu matasan da ake kokarin amfani da su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya shin yara allah na nan haba yara manyan gobe yan yara ma iyaye to madalla a gaida haruna dauda a wani yunkurin dakile ayyukan 'yan ta'adda hukumomin jamhuriyar Nijar sun fara daukar matakan yaƙi da masu fashi da satar mutane akan iyakar ƙasar da Najeriya a ɓangaren maraɗi, inda ministan harkokin cikin gidan Nijar ya kai ziyaran gani da ido. Ga dai Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani. Ministan cikin gida na janguriyar Nijar Muhammad Bazum ya kammala ziyararsa a kan iyakar Nijar da Najeriya a gefen jihar Maradi, musamman a garin ɗan Kano da ke cikin gundumar gidan Rumji, wadda ke kumshe da wani sunkurumin daji da ake kira fadamar babban rafi, kuma a wurin ne 'yan ta'adda ke kaiwa matafiya hare-hare tare da kwace musu dukiyoyinsu da satar shanu da yin garkuwa da mutane ministan cikin gida na jamhuriyar ta nijar ya ce tuni rundunonin haɗin gwiwa na nijar da najeriya da suka ma wannan dajin sun ka karkashe waɗansu 'yan ta'addar suka kame waɗansu yayin da suka tarwatsa barikokin 'yan ta'addan da ke cikin wannan sunkurumin dajin babu satin da ba mu samun rahoto mai nuna cewa an zo an ɗauki bisashen mutane an kora an shiga najeriya Najeriya. an zo gidan mutum an yi amfani da makami na zamani don ya ba da dukiyar shi koko a kashe shi musamman wannan yankin na ɗan kano matukar kukuna cikin wannan halin mu ne muka kasa amma da yake mun yi niyya da ba za mu kasa ba shugaban ƙasa alhaji isufu muhammadu ya tuntuɓi takwaran shi president buhari kuma suka tsaye da ra'ayin cewa nan gaba za a sake mu'amala saboda abin da mutanen duka gaya mu sai su ce ga mugu mun ce mugu ne kowa san mugu koko ne an kame shi amma kwanaki sai mu ga an sakai koko an kame an kai shi gidan kaso amma wata uku wata biyar wata goma sai shi ta kuma ya zo ya ma mutane barazana ya musu wulakanci ya da abin da ya sa bai to jama'a da yardan Allah wannan abin nan gaba ya kare ministan na cikin gida na jamhuriyar Nijar Malam Bazum Muhammad ya kira ga al'ummar wannan yanki da ta kara ba hukumomin haɗin kai tare da yi musu albishir na kafa barikin sojoji guda uku a gundumar Madar Rumfa a cikin jihar Maradi da ɗaya a garin na ɗan Kano a cikin gundumar gidan Rumshi. Babu mutum da za a kama nan gaba kuma a sake shi za mu yaƙe su duk inda suke za mu neme su amma za mu ƙara yawan sojawa duk wanda kuka san mugu ne shi ne yake sanadiyar wannan aika-aika ku daina jin tsoro a kamish in kun san wani wanda ya saba gama baki da waɗannan mutanen shi ma ku mishi tono asiri. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga Madawa a jamhuriyar Nijar. madalla a gaida haruna muhammad bako to bari mu sake komawa najeriya inda aka gudanar da wani gangamin wayar da kan manoma akan muhimmancin amfani da iri ba shukan hatsi na abinci ba domin samun yabanya daga abuja ga wakilinmu nasiru adamu el hikaya da karin bayani The difference between grain and seed is the quality. seeds are not sold in open containers they are sold akwai bambanci tsakanin kwayar hatsi da iri shi iri ba a sayar da shi a buɗaɗɗen masaki sai a rufaffe kuma da rubutu a jikin shuɗiyar takarda ta gwamnati da ke nuna cewa wannan iri ne in ji shugaban hukumar bunƙasa iri mai inganci a najeriya dr philip olusegun ojo a gangamin wayar da kan manoma muhimmancin aiki da iri ba shuka hatsi na abinci ba don samun yabanya also they must also carry the producers label so that when you buy something you must be able to trust kuma ya zama wajibi a samu sunan wanda ya samar da irin don idan an samu wani cikas za ka iya bin samun mai samar da irin gangamin da ya gudana ne daga tsakiyar abuja zuwa ma'aikatar gona da ke anguwar area 11 kwararru lamuran noma sun alakanta rashin samun yabanya mai kyau da rashin ingancin iri don a ce wasu matukar aka samu iri mai inganci zai ɗauki martakin zamani ya kuma samar da amfanin gona da zai wadaci bukatun manya da ƙananan manoma Hukumar dai na ƙarƙashin ma'aikatar gona ne kuma akwai irinta a ƙarƙashin hukumomin noman jihohi da kan koyar da dabarun samar da iri na gari da tazarar da ta dace a samu tsakanin shuka. Hakanan da ba da shawari kan yadda za a magance ciyawa ba tare da cutar da shuka ba. Shin me sabuwar hukumar ke tsarawa ne daidai lokacin da mutane suke komawa noma da jari koma da fartanya kaɗai da niyyar rabuwa da au? Ibrahim Musa ɗaya ne daga membobin hukumar gudanarwa ta hukumar samar da irin. Duk wanda yake tsakanin Kano da Jigawa ya san White Argumal wata farar dawa lokacin da Allah addabe mu da fari. Aka samu wannan dawar a cikin kwana 30-40 take yi. Duk wanda yake yankin Kano Jigawa Gombe ya san wake dan wuri. Wannan wake dan wuri ai waken turawa ne. Kowa ya san wanda yake Kano Jigawa ya san shinkafa Jamila. Wannan shinkafa Jamila ba ta gargajiya ba ce ba. Kowa ya san masara irin masarar da ake kira hybrid wanda ake sayarwa musamman a Zaria wanda ainihin dakin bincike na harkar gona na zari yayi kuma ana sayarwa a arewa ana shuka ta kuma kowa ya sani saboda ka ba ne mai wahala ba dama ana yi bunƙasa shi ake so a yi saboda yanzu yawan mu ya karu kuma gonakin sun yi kaɗan muna buƙatar mu samu ingantaccen iri da yawa a kasuwa a ɗan ƙaramin guri ka yi shuka ka samu tsaba da yawa ba sai ka nema noma gandun daji ba ka sha wahala. Ran Musa ma a cikin wannan tattaunawa ka ce a gargajiyance ma na iya samun ingantaccen iri. Ƙarin bayanin da zan yi akan ainihin a gargajiyance yanzu idan ka je ka inda ake sai da tsirran fulawa za ka sai mangoro na gidan gona kuma ba a gidan gonan aka yi shi ba shi wanda ya karanta wannan ilimin tsirran shine zai yanki wancan yanki wancan ya hada ya sa ma har za ga ya sa kamar sulatabi ya daure wanda bature yake kira crossbreeding noma dai shine tushen arzikin najeriya a zamanin turawa da ya samu koma baya bayan gano man fetur nasura da malika murar amurka daga abuja Najeriya. To a gaida Nasiru Adamu Kaya waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ku karfe ɗaya ne da minti goma sha takwas na dare ga shirinmu na gaba. wallahi wallahi wallahi har zan yi rantsuwa da kur'ani abba kyari tare da shi ne muka yi wannan abubuwa har zuwa karshen al'amura shi ya ce duk abubuwan da ake bukata a kungiyar nan nan shi zai kira ni ya sanar da ni ya ce gashi abin da ake bukata to mutumin da ya aka ce za a bashi miliyan 200 duk mota ya kashe dinar da yake so ya ce baya so shine za a ji an kawo mara miliyan ashirin da na naira wai ya karba wannan ba shi da ma'ana. Lokacin da na doke kara zuwa EFCC, ai EFCC tana sani da magana. Me ya sa me ya hana su yin bincike akan wannan kesin? kawai sai yan dss fiye da mota goma suka shigo angomu matana tana kuka ɗana ya fito ya rike kafa na suka buge shi ya faɗi yaro yaro karamin shekara ɗaya da jos ina gani wata tara ne yaro ya faɗi har sai ɗan samu ɗan bruises muna zuwa bayan sun samu wannan abun a cikin mota sai suke tambaya na wai me yasa nake so in falle shi abba kyare me yasa ni da harkan su me ne da da harkan su wallahi daga nan ne na gane cewa ainihin abba kyare nake wannan abun da za a natsu a duba wannan magana za a ga cewa ba ta da ma'ana ko kankani mutumin da ake zargi wai an ce ya ce a bashi cin hanci na miliyan ashirin da tara miliyan ashirin da tara da naira sai ka duba ka ce akwai cancanta akan wannan magana jama'a salamu alaikum idan yau aka fara sauraron shirin muna bin diddigin zargin da wani matashi bako zira abba kyari daga jihar borno ya yi wa malam abba kyari shugaban ma'aikata a fadar shugaban najeriya na cutarsa naira miliyan 29 wai zai bashi kwangilar sayo motoci kira toyota hilux da darajar kwangilar ta haura naira miliyan 300 ya tashi babu kwangila kuma ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaron farin kaya na dss tun lokacin da aka kwarmata wannan labari fadar shugaban najeriya ta fito ta musanta wannan zargi inda ta ce wannan magana ba ta da ma'ana ba tare ta yi da yunkurin gudanar da bincike ba haka zalika shi ma wani jami'in ɗan sanda mai suna dsp tijjani bulama da ya yi ƙoƙarin taimakawa bako waziri domin ganin an dawo masa da kuɗinsa shi ma ya tsinci kansa ɗakin ajiye 'yan boko haram na hukumar dss a makon da ya gabata mun tsaya a daidai lokacin da dsp tijjani bulama yake ba mu labarin abin da ya faru da shi bayan da jami'an dss suka je har gidansa suka kama shi ku biyo mu suna nasir fil da na shiga motar sai suka tambaya na suke suke tambaya na wai ina so in zama whistleblower ne da sauransu sai dalle lalle daga nan ne na okay ashe da gaske ne sai suka ce me nake nufi da gaske ne na a ah, don wanda ya bani wanda ya kawo wanda na kira ke ba wanda ba nan lalle ya shaida mun cewa abba kyari ne yake wannan abun so ga kunan yanzu kuma kun furta da bakin ku sai na shiru ban sake magana duk tambayar da suke tan ba ban sake tanka musu ba har muka shiga wannan mm, headquarters na dss din da muka dan nisa suka cire eh, yes mm, sai suka cire so sai muna da muka da muka muna mun hau over kenan sai muka sauko kasa hanyar mm, direct hanyar bilan kenan sai suka can mu wai karka saurata ba kashe kaza mu ba za mu je eh, headquarter na dss ne har ɗayan daga cikin sai can mu ka san headquarter na dss ne ce eh ne ce ai waje na ne tun da in frequently in muka yi abin na boko haram sometime muna kai muku sometime kuna kai mana sai suka ce kai wani unit kake na ce ina counter terrorism investigation unit sai suka ce ok ba wani abu kar saurata mu ba wanda zai kashe ka gurin da sauransu sai suka sake rufe mu suka ce bari za mu sake rufe ka don da za mu je headquarters suka sake rufe ni sai muka shiga muka shiga headquarters da muka shigo headquarters a rufe hakan nan sai suka je suka aje ni a wani office ba kowa office din suka rufe kofar ina zanne a kasa na kai minti talatin baka bude fuskar ka ba tana rufe fuska na ba a rufe amma za ka yi bude wani kana so of course zan iya budewa amma dai da yake sun abin nan akwai dan robin da suke eh, eh. suka dan daure kawai nake in taba ina zanne dai ni kadai a cikin office din sai bayan about 30 minutes sai suka zo suka dauke ni suka je suka kai ni wani office daban na zanna sai suka bude min wannan abu sai na zanna da shi so luckily shi wancan dan duguri ne ma sai muna magana da shi ne da yare da sauransu sai shi ne yake faɗa min wannan ishin naku lalle lalle lalle akwai siyasa a ciki magana gaskiya kenan zan faɗa maka kai dan uwana ne duk abin da suke nema a gunka ka faɗa musu ka haɗa ka haɗa kai da su ka je ka ci gaba da aikin ka magana da ya faɗa min kenan sai can an jima suka ɗauka ne kuma suka ce ta ka zo wani ni ban san sunan shi ba amma dai ina gani mutumin inyamuri ne ya ɗauko ni muka tafi sai muka je wajen gamuri ko dan kabilar ibo ne dan eh, kabilan ibo ne hmm. eh, so sai suka dauke ni muka je can office na shi director eh, shi dj amin muna zuwa bas ko abin da ya tambaye ni ya ce min me ne ya sa kake sauka ka tozarta wani dg na da kenan eh. shi eh, lawal daura ka san shi ne da ba kai ma eh a ah, na san shi da yake na yawan zuwa dss ne eh, na yawan zuwa dss duk wani ishin boko haram da sauransu muna tare dama yawwa so na san shi sosai shi lawan daura ya kai aka yi ni gurin shi lawan dauran don babu maksa fuska na sai na je na gaishe shi sai ya ce min me ne problem naka da kake so ka tozarta abba kyari ka san shi ne daga wani guri ko me akwai abin da ya hada ku ne ce masani ba ban san shi ba kuma magana na mani ba yadda cewa shi ba ne San da eh, aka operatives naku suka zo gida na tukuna suka tambaye ni me yasa nake so in tozarta shi daga nan na gane cewa lalle lalle magana na shi ne da gaske so yadda tambaye ni dai akan cewa maganar nan ina da ina ne ya fito sai na nake masa lalle lalle maganar nan ni ne na sani sai shi kuma complainer din amma ban san ko shi complainer ya gaya ma wani ba amma dai ni kadai na sauna ishin don ma ba mu kai magana zuwa office ba ni ne advisor lawyer ma kar ya kai eh, magana zuwa office bari mu gama mu gani ko mu tambaye sa lalle mu tabbatar shi tukuna in ya so a tura magana zuwa zuwa office daga nan sai suka kira ni suka kai ni gun director operation shi sai ya lallabe ni ya ce ni zan gaya maka kai a yoyon ofisa so sai ya yi advising naka duk abun da suke nema a gudina na haɗin kai in yi in tafi in je ci gaba da aikina don ka ya dauna magana ya kai ni inda bai tsamani ba na ce masa na gode sa na fita ina fita sai suka je suka aje ni sai bako aka kama bako aka zo bako har ya shiga dss din bako bai ma san me yake faruwa ba don san da ya zai zanna kusa da yake tambaya na cewa Eh, ina petition din ne da za a yi sadin ina mutumin da ya ce zai yi sadin petition don ya zo da petition din shi a lokacin shi ku da sai na ce masa ai ndss ne suka suka kama ni gashi shi kuma yadda suka ce in kira ka in faɗa maka hakan nan sai ba ku ya ce ba wani a mutum da gaske mu ne ba komai muka yi ba ba zalunta mutum muka yi ba insha Allah za mu fita suka ɗauko min duka mai biyu suka ce bari mu je inda za a interrogate na mu muna zuwa gurin akwai alex akwai james su ne wanda aka yi asani su yi taron gate na muna zuwa dakin sai suka kawo statement form duk da zai iya rubuta da kai na rubuta shi kuma ba ko su ɗau jawabi sa sai nake ba zan rubuta komai ba su ɗauko abin da su kawo suna recording sai in yi magana bayan na gama magana in ya so sai in yi rubutun muka yi muka yi suka ce ba za su yi haka da wani ce ni kuma ba zan ba da statement ɗin na ba suka yi transit din da aka ci ba da statement da ba zan zana ko kwana nawa ne na ce ni dama na riga na saba in zana ko kwana nawa ne amma dai ba zan yi karya kan abin da ban sani ba bayan suka kawo eh, wannan suna suna record din ba ko yana can gefe yana zanne suka ce to in ce abu kaza kaza abu kaza kaza akan cewa ai eh, shi wannan din ma ban ma san shi ba kuma an yi deleting duk evidence da yake wajena da kuma na na eh, hard copies din in kona su ga abin da zai sa a yi mun ga abin da zai sa a yi mun za a bani kuɗi kuma za su aiji ya bani special promotion na ce ba zai yiwu ba ba abin da ba a yi ba don na san suna son su yi setting up ina ne in na faɗa haka za su ce ai dama ishin ƙarya ne me yasa muka kira shi a waya ko kuma me yasa muka tura ma wancan text message akan cewa za mu rubuta musu asiri su da sauransu muka suka suka na nace wallahi ba zan abin nan ba ba kun ma the same thing suka je suka aje shi ni suka fitar da ni suka yi ta yi to ni ba san me suka discussing da bakon ba sai ba ko zai same ni suka ce to yanzu ga abincin namu ce no sun kawo shi ko ne ko mene ni ina gefe suka dinga da irin abu na nisa suna nuna masa kamar shi ya dan gata ne hakan nan eh, da sauransu don ya su samu su su ji wani abu a bakinsa shi kuma da sai maganganun da ina gani ya faɗa yanzu haka ya gaya musu ni na ɗauka ba ko zumbar ne zamu tafi kawai sai muka je suka kai mu wani sel suka kai mu wani sel daban muka zama muka shiga sel ɗin akwai yan boko haram da sauransu a cikin cell din in fact akwai one of their personnel ma a cell din shi ya ce ya yi kusan shekara ɗaya ma yana zanne a cell din din su Wato in ka ya kai ka gane 'yan Boko Haram da ka shiga wani? Ne eh to su mu ma da kanmu sun ɗauka mu 'yan Boko Haram ne da muka shigo. Su ɗin suke tambaya mu da sauransu ga su ma kes da ya kawo su mu ma same kes ne muka ce musu a'a ba disam kes ne mu ci of staff da ya kawo mu suka ce wani chief of muka ci abba kyare don su yan boko haram ne ba su ma magana da musu suna gefe guda shi wannan eh, fasilan nasu su da shi ne ma yake da zil din da yake ta tambaya mu ya ta tambaya mu duk muka gaya masa komai har yanzu dai muna ci gaba da kokarin tuntuɓar shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa malam abba kyari da hukumar tsaro ta dss domin jin nasu bangaren yanzu a madadin nasiru adamu el hikaya nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya. To dalla yanzu kuma ga labarai a takaice. Hukumomin ƙasar Pakistan sun tsare daga baya kuma suka ba da belin wata fitattar agogwar gwagwarmaya yayin da take komawa ƙasar ko da yake sun rike takardar fasfo ɗinta in ji 'yan gwagwarmayar. Gulai Ismail ta ce tana komawa daga London ranar Juma'a lokacin da jami'an shige da fice na tashar jirgin sama ta Islamabad suka tsaida ta. tana cikin suka kuma shaida mata cewa tana jerin waɗanda aka haramtawa tafiya ta jirgin sama. to duka duka kuma sai abinda muka kawo karshen shirin kenan sai an jima can da hantsi za ku je mu ɗauke da wasu shirye-shirye mu yanzu a madadin grace alheri abdu da ta taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wanda ya shirya ya ba da umarni malam sidi da injiniyanmu na wannan safiyar john ellison baba ya kuma keri washington dc nake cewa a huta lafiya sai anjima da hantsi alaikum VOA Afrique, le monde aujourd'hui.